ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Zanen dutse kashi na ashirin da ɗaya. Sai ta ɗago ta kalle shi da tsananin mamakin da ke haska a idanunta, kafin kalamansa na gaba su yi barazanar yankewar numfashi a ƙirjinta. It's my time to heal you. lokaci ne nima da zan yi jinyar ki. ƙauyen maɗiga hajiya kin tabbata kuwa ba ɓace a hanyar nan ba sani direba ya tambaya a lokacin da motar ke ƙara luluka a cikin wani ƙungurmin daji da ba sa ganin komai sai ciyayi da tafasar da ke ta faman dukan motar tasu ta kowane ɓangare ƙararsa kawai kake ji fat-fat musamman ma a gilashin motar jakadiya babba ta jiyo ta kalle shi ranta a ɓace fuskar na a haɗa kamar baƙin hadari yau muka fara zuwa ne sani ko kuwa yau ka taɓa bin hanyar ina ce har ita fulanin ka taɓa kawowa wajen nan Shi ne har kake tambaya ta idan baka gane ba sai ka juya mu koma ka gaya mata uban da ya mantar da kai hanya Maryata ta fito a kausashe cikin wani irin amo da ke da tsananin ɓacin rai da kunci sai sani direba ya jinjina kansa daga can gaba ba tare da ya jiyo ba shi ya yi tambayar ne a tunaninsa ta zaman farin hira a tsakaninsu tunda ya ga tunda suka taho bata ce komai ba ashe cibi ya taɓo bai sani ba jakadiya babba ta ɗauke kanta ga barin kallonsa ta so ya sake cewa wani abin ta ƙara yaɓa masa wata magana ko ta samu baƙin cikin da ke ranta ya gushe dan tun daga wannan ranar da ta koma ɗaki don ɗauko jakan nan ta tarar da jakar wani ɗan bautar ƙasa a maimakon tata ta tabbatar cewa haske ya dishe daga duniyar ta kenan ga dai jakar a jiki iri ɗaya ce sak da tata amma da ta zazzage ta tas babu komai sai kayayyakin maza da kuma wasu tarkacen takardu ta yi tunanin duniyar na amma kwakwalwarta ta kasa gane yadda bata gane cewar ba jakarta ba ce har aka je aka dawo a wajen check-up ɗin nan ne aka canza mata tabbas don bayan an fito da kayayyakinsa an haɗa da na wasu motocin kuma Allah shine shaidarta ta tsaye da idanta sosai har aka zo kan nata kaya kuma tana kallo aka saka jakar a motarsu da haka a wannan lokacin duk wani tunanin duniya ta kasa gane sanda abin ya faru sai daga baya da ta zurfafa bincike a cikin kan nata sannan ta tuno cewa wani soja ya gifta a gabanta lokacin da aka ɗago jakar da ta yi mata gizo kamar tata har ta ɗaga hannu aka sa mata ita a cikin mota ta tuno kuma tashin hankalin da ta shiga lokacin da ta tattaro dukkanin dauriyarta ta shaida a fulani cewa an mata musayar jakar tata da ta wani ɗan bautar ƙasa a wajen da sojojin suka tare su Kallon ta fulani ta dinga yi a lokacin kamar ta yarda cewa ciwon hauka ya fara kama ta kafin bakinta ya subuce da wannan sassanyen murmushin nata. murmushin da a yanzu take ganin kamar shi zai zama na ƙarshe da za ta sake gani a fuskar uwar gijiyan tata don idan har ba a samu jakan nan ba Allah ya sani suna cikin mummunan hatsarin da ba za ta iya hasaso ƙarshen shi ba mun bar fagen wasa jakadiya je ki ɗauko min jakan nan don mu fara aiwatar da shawarar taki ba na son sake asarar lokaci ko yaya yake abin da fulani ta faɗa a wancan lokacin kenan kafin ta gyara tsugunanta cikin tashin hankali sannan ta rantse mata da Allah cewar babu jakar. rantsuwar da ta zama sila shiganta tashin hankalin da take fuskanta kwana biyu don fulani rufe idanta ta daga dukkanin wani tarin alkhairi da ta taɓa yi mata ta gaya mata maganganun da bata jin tsawon rayuwarta kaf ta taɓa jin su da sharaɗin cewa za ta iya zama sanadin lalacewarta a duniya idan har bata nemo jakan nan ba ta ce je leɓanta kaɗan tana ci gaba da kallon ciyayin da ke duka da karton motar tasu ta ko'ina a yau da safe ne fulanin ta same ta da cewa ta taho wajen wani tsohon bokanta wato mai babban ɗaki wanda ta bar mu'amala da shi tun shekarun baya don ya taimake su ya gano musu inda jakar take tun kafin lokaci ya ƙure. Tunda ta raina da duk ƙoƙarin da ita take na neman jakar ba tare da 'yan uwan yarinya nan sun fahimci komai ba. Ta ce idan har shi mai babban ɗakin ya shaida musu inda za a ganta komai zai fi sauƙi. Su je su karɓo ta ba tare da kowa ya sani ba, sannan ba tare da sun ɓata lokaci ba. Dalilin wannan tafiyar kenan suka rabu kowa ransa a ɓace da ɗaya. Kuma ba su suka isa ƙauyen maɗiga ba sai yamma sosai maɗiga wani ɗan ƙaramin ƙauye ne da ke tsakiyar dokar daji inda bokan yake kwata-kwata mutanen da ke cikinsa ba za su fi ɗari ba da an ce ma 'yan uwan bokan ne da iyalansa kawai motarsa ta bayar cikin lungun da tafkekiyar rumfar bokan take tsaye ƙiƙam daga ɓangaren gabas kamar kowane zuwanta idan jakadiya babba ya hango mata dogon layin mutanen da ke tsuguna fal maza da mata manya da samari ga su duk a tsugune kowanne fuskarsa na nuna alamun gajiya kuma har zuwa yau ta kasa daina mamakin ta ina waɗannan mutanen ke zuwa dan a bayyane yake cewa da yawansu ba abin hawa ne da su ba dan haka ta kasa gano ta yadda kafa za ta keto cikin wannan kungurmin dajin idan imani ya gushe babu abin da baya yiwuwa a wajen bawa sani direba ya fita ya kira ɗaya daga cikin makaraban bokan da ke tsaye a harabar wajen tana ganin sanda ya nuna masa motar da take ciki haɗe da wata magana da bata ji ba amma ta san me ya ce sai saurayin ya juya har da ɗan gudunsa ya shiga rumfar bokan nan ta wata hanya daban ba ta wadda mutane ke shiga ba wataƙila zaman minti biyar ko fiye da kaɗan sai gashi ya fito ya yi wa sani magana tana ganin hakan tun kafin sanin ya fito ta damƙule da dami dami kuɗin da ke gefenta ta fita kuma bata ko saurari sanin ba ta wuce kai tsaye zuwa wajen rumfar mutanen suka dinga ɗago kai suna kallanta amma ba mai cewa komai to su ce mana ai sun san a inda suke nasara da ɗaukaka gare ka suke mai babban ɗaki ta furta hakan tun kafin ta gama shiga cikin rumfar dattijan da ke zaune kan wata fatar kada sannan tsakiyar hayakin da ke tashi daga tandunan gabansa ya kirkire da wata irin dariya yana kaɗa kai kafin muryarsa ta fito da ƙaraji na yi kewar wannan kirarin rakiya na yi kewarsa jakadiya babba ta nemi waje ta zauna sannan ta ce kamar yadda ni da uwar gijiyata muka yi ka babba mai ikon nasa wannan kuma karya kike ya katse ta tun kafin ta ƙarasa yana mai ɗaure fuskar tasa a lokaci guda Karya kike rakiya ku da kuka canza ni saboda son zuciyarku ko ka raina aiki na kuke ganin kamar zamani na ya disashe kuka kai kanku wajen ƙyalƙyal banzan da ba za su taɓa ɗorewa ba yanzu sai in lissafo miki yawan adadin jahilan da kuka ziyarta bayan barin ku wajena ko kuwa kin zata ban san me ya kawo ki bane rana ta so ta kwace muku game da aikin wani Shi ne kuka lallabo ta turo ki dan in gyara to wayan ku yayi kaɗan kuma ƙarya ku ta yi ƙarya mai babban ɗaki bai yi wannan lalacewar ba ba a ƙara so ranar da duniya za ta tozarta ni irin haka ba ya magana cikin ɗaga murya da fushin da ke fesowa daga zuciyarsa amma jakadiya babba ta gyara zamanta kawai ba tare da ta ji koɗar a ranta ba sannan ta shiga magana rantsuwa dubu zancen ka haka yake mai babban ɗaki maganganun haka suke kuma gaskiya ne mun yi kuskure mai nasara kuskure mai muni amma ka sani cewa mu masu rauni ne waɗanda ba su cika da cikar ka ba mai babban ɗaki mun yi mantuwa mun mance cewa duka wata nasara da ikonka take wanzuwa mun mance matsayinka wanda da za a buɗe shi sai zukata sun girgiza mun mance cewa kai ne mai bawa duk wanda ya zo wajenka nema mun manta kai ne mai buɗe dukkanin abin da aka kulle mun manta kai ne asirin da ba za a iya tona shi ba mai babban ɗaki madafar masu rauni irin mu ka yi mana afuwa ka saya mu cikin afuwarka don kai ne mai garkuwar da za ta iya kare mu uwar gijiyata ta turo ni in baka haƙuri a yau muna roƙon ka ji kanmu ka yafe laifinmu don mun fahimci kai kaɗai ne tabbacin da zai iya ba mu tabbatarwa. Ga mu yau mun dawo ƙofar ka mai nasara, ƙofar ka wadda na tabbatar ba ta kulliya ga masu buƙata irin mu. A billahi. Wata irin dariya da bokan ya karaɗe wajen da ita sai da ta so ta jijjiga rumfar da suke ciki. Sannan ya kaɗa kansa dama da hagu cikin tsananin nishaɗi kamar mai rangaji, kafin muryarsa ta fito. Wannan karan a sauƙaƙe. Shi yasa nake mararin zuwan kirakiya. Ko ba komai akwai ki da kalaman da za su sanyaya zuciya. jakadiya babba ta yi murmushi kaɗan ganin hakanta ya cimma ruwa sannan ta ce ba kalamai ba ne mai nasara tambari ne na girma da ɗaukakar ka mu nama aikin biyawa ne kawai don kima da daraja ka ta ci gaba da ɗaukaka har gaban abada mai babban ɗaki ya sake wata shi'umar dariya sannan ya faɗi tambayar da take ganin samuwarta ne kaɗai sanadin sake samuwar haske a rayuwarta me ya kawo ki rakiya sai ta gyara zama sannan cikin raunaniyar murya ta yi masa bayanin komai tun daga karɓo asirin nan da sharaɗansa da haɗa tafiya zuwa Legas, da ɓatansa, da kuma halin da suke ciki a yanzu. Komai ai mai sauƙi ne. Muryarsa ta fito bayan ya shafa mintuna ya lalalabe cikin wata randar jini da ke gabansa. Jakar tana cikin masarautar taku a yanzu haka. Kafin ya babba ta fitar da tsantsar mamakin da ke nuna a fuskarta ya ci gaba da magana. A wajen da sojojin suka tsayar da ku canjin ya faru. Akwai jakukkuna guda biyu irin taki. Ɗaya ta 'yar uwar yarinya da kuka aura masa ne mai suna Jamila. ɗaya kuma ta wani matashi ne da ke bautar ƙasa a garin an baki ta matashin an bawa wa jamila jakarki sannan an ba matashin jakar jamila jamila jakadiya babba ta furta sunan idanunta na haskowa da tsantsar mamaki da kuma hankorin da ke kama zuciyarta a lokacin sai dai akwai wata matsala cewar mai babban ɗaki yana kaɗe saman jinin da ke cike tab da randar jinin ya shiga wani tartsatsi yana zuba a ƙasa kamar abin da ya tafasa a kan wuta kuma sanin halinsa ya sa jakadiya babba ba ta yi magana ba ta riƙe tarin tambayoyin da suka ɗarsu a ranta zuwa can sai ya tsaya ya tsira wa jinin ido nan da awa uku 'yan uwan yarinyar nan za su kona asirin sun shirya hakan tun jiya kuma ba na hango wani abu da zai iya tsaye da su farkon zancensa kawai jakadiya babba ta fahimta ba tare da ta bari kwakwalwarta ta fahimci ma'anar ƙarshen ba da wata irin azama ta yunkura ta miƙa masa jakar leda kuɗin sannan ta miƙe ta yi waje mai babban ɗaki ya bi ta da wani shi'umin murmushi yana girgiza kansa sannan ya ja leda kuɗinsa gefe sani ina wayarka jakadiya babba ta tambaya bayan ta isa jikin motar inda yake tsaye yana jira ajiya waya ta ai an sace jiya daga zuwa kallon kilisa shi ke na neme ta a aljihu na rasa saura kaɗan jakadiya babba ta yi ihu jin haka ya za ta yi da ranta kenan so take ta kira fulani ko wani wanda zai iya kai mata sakon cewar a kira 'yan uwan yarinyar na a karɓe asirin kafin su kai ga aikata niyyar su amma ita ma bata zo da wayarta ba don ta ranar da ta wula da ita bayan da wasu bata sake ganin ta ba gashi ita ba haddace namban mutane take ba balle su aro wata wayar a wajen wasu su kira ta cije leɓanta ta sake cijewa zuciyarta na ta farfasa da wani irin hankoro kafin tunani ya gifta a ranta sani wa ka haddace a masarauta sani ya girgiza kansa hajiya kin san aini ban yi karatu ba to wallahi ko ta namban ma ban sani ba mutanen da nake kira duk alama ƙanina ya saka min a jikin nambar tasu a haka nake ganewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan sun shiga uku Wataƙila a yau za su fara fuskantar wannan ƙarshen da suke gudu a kullum wannan ranar da suke ganin kamar ba za ta zo ba ranar da abubuwa suke lalacewa da in ba haka ba yaushe suka koma cikin garin kiyari kafin magariba jikinta ya sanyi hannunta ya fara rawa ta ji dukkanin tunaninta na sulalewa kafin da ƙyar ta yi nasarar kamo guda ɗaya a cikinsu. Sani me kake bukata a yanzu a rayuwarka? Sautin muryar ta ya canza sanda ta ɗago ta faɗi haka. Sai ya yi diri-diri yana kallonta alamun bai fahimci inda ta dosa ba. Me ya ka da kake son ka cimma a yanzu? Me kake so a rayuwarka? Duk da haka sai da ya ɗan yi tunani kafin ya ɗago bakinsa a washe, ya ce nana, ranki ya daɗe nana. Jakadiya babu ta yamutsa fuska. Me kuma nana? Wadda nake son na aura ce ranki ya daɗe. wallahi shekarar mu uku kenan tare amma har yanzu na kasa haɗa 'yan kuɗin da zan tunkari aurenta gashi iyayenta sun fara kosa da jirana sai ta gyaɗa kanta alamun ta fahimta sannan ta ce to na yi maka alƙawari. idan har ka kai mu kiyara a cikin awa biyu a yanzu ni zan zame maka uwa da uba na auren nan zan baka dukiyar da zaka auri nana a cikin watan nan har ma da jarin da zaka kama wata sana'ar idanun sani direba suka zare a lokaci guda yanayin idansa na shaida kamar wanda ya ga mafarkinsa a zahiri da gaske da gaske kike ranki ya daɗe kafin ta amsa ya ce shigo mota mu tafi a radin allah ni mai kai kiki yari ne cikin abin da bai kai awa biyu ba shiga mu je hajiya bai ko jira abin da za ta ce ba ya buɗe mazauninsa ya shiga da azama ta buɗe na ta ɓangaren ita ma ta shiga zuciyarta na fitar da wani irin huci tun daga ƙasar ruhinta bata san abin da ya kamata ta riƙe a matsayin tunani ba har san da sanin ya juya kan motar ya cilla ta akan hanyar wannan kungurmin dajin da suka fito ta cikinsa. Ubangiji kan ɓoye sanadin kowace ƙaddara daga sanin ɗan adam ba don komai ba sai don rayuwar ta tafi kamar yadda ya hukunta. Da a ce daga jikadiya babba har sanin sun san ƙaddara da ke tunkararsa a cikin wannan awanni biyun, da tabbas ba a yi wannan alkawarin ba. Kin san ba sa aiki a gida, kuma a shirye suke koyaushe. Sannan idan har biki musu wasa da kuɗi ba, to da kin faɗa musu location da a just ready. Don haka kin tabbata muryar naja'atu ta tambaya cikin wayar da wani seriousness da ba a kowane zamani a rayuwarta take samunsa ba na tabbata salawa ta amsa da wani irin yaƙini da babu ko ɗigon kokonto balle algus a cikinsa idanunta a tsaye kyam tana kallon fuskarta ta cikin madubin ban ɗakin da ke gabanta ta riga ta ɗauki wata niyya da babu wani dalili ko mahalukin da take ganin zai iya canza ra'ayinta hakan shi ne kaɗai mafita a gare ta kuma za ta aiwatar da shi duk da irin hatsarin da naja'ata ta lissafo mata a farkon wayarsu a cikin idanta hoton yadda komai zai kasance ne ke haskawa komai ɗin da zai zama buɗuwar hanyar samun cikar burinta wata ƙara wani kuka sannan wani malalar jini na tabbata na ja ki aika musu a gefen babban titi expressway wanda ke bullewa zuwa mabambantan garuruwa wata 'yar ƙaramar rumfa ce irin ta kara da reshinan itace a ƙasan inuwar wata bishiya irin dai rumfan nan da motoci ke wucewa cikin matsanancin gudun da za ka yi mamakin a yaushe suke ciniki a cikin rufar tebur ne mai ɗauke da manya da kananan kwando wanda suke ɗauke da albasa da dankalin turawa an kasa su manya-manya gwanin ban sha'awa isa mai rumfa ya kalli abokinsa da ke zaune yana cinikin dafaffiyar masara akan wata budurwa da ta tsallako daga cikin ƙauyen ta kawo musu kewaye ba 'yar gidan sa abu mai kayan miya ba ce abokin nasa jamilu ya tambaya a gidan nake amma ai kowa da shashinsa yarinyar ta amsa tana haɗe rai alamun ita ba za a mata wayo ba to ko ba komai ai ɗan uwanki ne ni kuma abokina ne don haka ai a siyar min hudu hamsin ɗin ko cewar jamilin yana washe baki yarinyar ta sake haɗe rai to ai wadda ta ɗora min tallan ni ba ta ce in siyar haka ba in za ka ba da saba'in na siyar in ba haka ba to kawai ka zube min kayana in koma saba'in cewar jamilin isa ya jiyo daga wanke dankalin da yake a cikin wata katuwar roba ya ce haba ya kake haka ne in ba za ka bata saba'in ɗin ba ka ajiye ɗaya mana sai ka ɗauki guda uku hamsin amma ka zaunar da yarinya tun ɗazu sai maimaita abu ɗaya kuke ai ko girman masarar nan ka kalla ta ci saba'in ni fa kaga shi yasa na son ciniki a rumfarka dan kai kana siyarwa da masu kuɗi kayan ka ganin kake kowa ma kuɗin ne da shi sai ya sake juya wajen yarinyar kekin siyar sittin in ba haka ba alƙur'an na fasa dan ni uku ba za ta ishe ni ba yarinyar ta haɗe rai alamun ba haka ta so ba baƙar jagirarta da ta a fuskarta ta nannaɗe cikin tattarewar goshinta kafin ta ce kawo yauwa ko kefa yanzu ake ciniki wallahi idan muka saba har gida zan rika biyo ki ina siya cewar jamilin yana dariyar shaƙiyanci. isa ya sake juyawa ya kalle shi har zai yi magana sai lokacin ya daidai da tsayawa ta farar mota a ɗan gaba da su kaɗan da haka ya saki wankinsa ya ɗauki kwanon albasa ɗaya na dankali ɗaya ya ruga da gudu zuwa wajen motar alhaji barka da zuwa ya faɗa daidai lokacin da gilashin mota ke zugewa wani magidanci ne da matarsa da kuma yaransu maza guda biyu a baya sai dai mijin amsa waya yake bi ko kalle shi ba don haka matar ce ta amsa nawa ne kwanan dankalin dubu ɗaya da naira ɗari ne hajiya na albasa kuma fa ɗari takwas sai ta juya ta kalli mijin nata bai ji mai ta faɗa masa ba don a hankali ta yi magana cikin wata siga da in ba wanda aka saba yi wa ba wanda zai ji mijin ya juya ya kalli kwanan da ke hannun isa na wasu 'yan sakanni sannan ya gyaɗa kansa kafin ya juya ya ci gaba da wayar a zuba min kowanne kwando biyar an gama hajiya cewar isa da azamarsa zai koma wajen rumfar sai dai yana yin taku na farko kafin kafarsa ta sauke kan kwalta a taku na biyu wani irin abu mai kamar almara ya faru daga cikin dajin da ke gefensa can bayan rumfar isan wata irin ƙara kamar ta fashewar wani abu mai girma ta cika iska ta amsa amo wanda ya taho tare da girgiza da ta yi karakainin ruguginta daga isan har masu motar da kuma tarin jama'ar ƙauyen da ke ɗaya tsallaken kowa idansa ya kai wajen ƙarar da ta bayyana a lokaci guda sannan kuma a lokaci gudan bakin kowa ya kaure da salati wanda ya zama kamar haɗin baki don kafin ka ce kwabo jama'a sun shiga tsallakawa musamman samari ana rugawa cikin dajin inda hayakin ke turnikewa alamar wuta ce ke ƙoƙarin tashi akan koma meye a wajen da gudu isa ya koma rumfasa da babu kowa don jamilu ya cikin dajin shi ma yayin da mai masara nan ta ruga ta cikin mutanen da ke tsallakowa ta koma wajen yan uwanta cike da tsoro ina za ka je hamza ba dai kai ma bin su za yi ba matan nan ta faɗa cikin tsananin rudani tana kallon mijinta da ke kokarin kwance seatbelt din jikinsa Baki gani ba ne mota ce fa take kokarin kama da wuta i have to help a lokaci guda sai ta rude. kalli yawa mutanen da ke tafiya fa ka kyale su kawai mu bar wajen nan dan allah za su iya komai ba sai da kai ba bai ko saurare ta bai damƙi hannun motar ya fice tare da rufe kofar motar da ƙarfi wani abu da ya sake tsorata ɗan ƙaramin ɗansu da ke cikin gidan baya ya kwallara kukan da ya sake hargitsa matar bashiri ta juyo ta kwanto shi daga jikin belt ɗin ta rungume yayin da hayaniyan mutanen da ke durfafowa suna wucewa zuwa cikin dajin ke karuwa a lokacin har hayakin ya karaso inda suke ya fara turnike cikin mota don haka ta mika hannunta da sauri ta zuge gilashin ɓangaren nata da yake a sauke sannan daga ita har babban ɗan nata da ke gidan baya suka bi hanyar da kallo inda ba a ganin komai sai turnikin bakin hayaƙi da kuma yawan mutanen da ke shigewa cikinsa. ba sa ko tsoron ko me zai iya fashewa tare da su zuciyarta na faman bugawa kamar za ta faso kirjinta ta fito fata kawai take ta ga mijinta ya dawo sun juya sun bar wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ita take ta tashi a bakin yawancin mutanen da ke tururuwa wajen yayin da idan suke kokarin gane musu lotsatsiyar mota da ta take wata katuwar bishiya tana faman fidda hayaki ta ko ina za ta iya kamawa da wuta a yi kokarin fito da mutanen da ke ciki kai jamilu ku samo mana ruwa a kawo ruwa cewar wani dattijo yana nuni da wasu matasa akwai bokitai a gonar su halliru akwai ruwa fetur ne ke zuba a nan tanki ya fashe ba na jin da mutane da yawa a ciki ga jini yana zuba ta nan ɓangaren. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa ce kamar ta mace a nan ɓarin. kar wanda ya taɓa komai sai an kawo ruwan murya hamza ta ɗaga a cikin hayaniyar hayakin ya ci gaba da fita cikin turnukowa bakin kirin yayin da mutane da kuma hayaniya ke ƙara cushewa a wajen a lokacin ne wasu samari kuma guda bakwai suka so da manyan bokitan ƙarfe da na fenti aka shiga kwarawa a kan motar sannan wasu kuma suka sake sowa daga tsallake da wasu sai da aka juya kusan bokita ashirin sannan hayakin ya fara lafa aka fara gane komai sai dai komai ɗin bai zo da sauƙi ba don motar da baya ta daki bishiyar don haka gidan baya gaba ɗaya ya koma ɗaya ya lotse daga ɓangaren kofar dama kuma wadda taɓa mai ɓam jini ne ke ta malala yayin da kafa guda ɗaya wadda da alama ta mace ce ta bullo ta saman wandon gilashin da ya tararratse sannan ta yi bakin kirin saboda jini dole aka koma ta gaba aka shiga kokarin buɗe kofar da sanduna da karafa da komai hamza wanda ya fi kowa dabara shi ya ba da umarnin da aka samu aka buɗe kofar direban na manne da lankwashashiyar kujerarsa yayin da kansa ya bankare ta ƙasa sannan tun daga kugunsa har zuwa kafafuwansa jini ne kawai ke zuba kuma daga yadda aka samu aka fito da shi ko ƙaramin yaro zai shaida cewa da wuya idan kafafuwansa za su sake aiki a duniya hamza ya tsuguna ya lalubo wata jijiya a ƙasan wuyansa cikin ƙwarewa aikinsa na likita ya taɓa ta sannan ya tabbatar wa mutane cewa da ragowar rai a jikinsa a lokacin wani magidanci a ƙauyen mai sana'ar ɗiban itace da motarsa a kori kura ya ƙaraso wajen don haka da gudu mutane suka tallafa aka sanya sani direba a ciki cikin jagorancin hamza aka ɓamɓare kujerar da aka fitar da sanin don a ɗauko matar da ake tunanin akwai ta a baya sai dai yadda jini yake malalowa daga kasan kujerar da aka cire kowannensu ya san al'amarin ya fi wanda suke gani don kusan saman motar ma gaba ɗaya ya haɗe da kujera aka sa wani ƙarfe samari majiya ƙarfi suka ɓamɓare shi sannan kowannensu ya ci karo da wani hoto mafi muni wanda babu shakka zai iya shiga cikin kundin abubuwa mafi tashin hankali a duniyar nan matar da ke kwance ta da gargaje akan kujerar motar da ta fatattake kuma ta jiƙe sharkaf da jini fuskarta ta kwankwase har zuwa wajen kafafunta. ta ɗaya ta fita ta windo, sannan ga baki ɗaya gilashin baya ya tarwatse a kanta. Mutuwa ce da tabbas komai saurin da ta yi wajen ɗaukar rai, lallai ruhi ya azabta da mafi munin azaba. Dattijai da yawa suka juya suka dinga barin wajen saboda tsoron bugun zuciya. Sai samari ne kaɗai suke ta hayaniyar sallallami. Hatta Hamza wanda babu irin mutuwar da bai gani ba a fagen aikinsa sai da zuciyarsa ta razana da ganin gawar. Aka rasa mata yadda za a yi a fito da ita. Sai koma tsallaken ƙauyen aka yi wajen wasu masu katako Hamza ya bada kuɗi aka siyo wani falanki, sannan shi da samarin suka shiga aka ɗauko ta da kyar. Duk da haka wani ɓari na naman jikinta na manna a jikin kujerar mota. Wani ya karɓo zani daga gidansa har guda biyu aka lullube ta, har a lokacin kuma jini bai daina zuba ba. A bayan a kori kuran nan inda wasu samari ke riƙe da sani aka sanya katako, mutane biyu ne dafa da shi ta gaba da baya. A lokacin duhun magariba ya fara lullube gari, kuma cikin jagoranci Hamza wanda ya koma cikin tasa motar fitu da ƙurar hayaƙi da kuma jinin da ya ɓata kayansa suka luluƙa gari mafi kusa daga nan wato kiyari lallai fa wata ƙaddara kamar yadda jidda take faɗan mahaifiyarta ta faɗa mata Wa ya san gobe Wa ya san haka za ta faru da jakadiya ba ta gaggawa ba abokan hira wai me salwa take shiryawa ne